duk da rarrabuwar kan da ta keta jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya zuwa gida biyu wata ƙungiyar 'yan majalisu matasa magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ta ce maganar sabuwar jam'iyyar APC ba za ta kawo wata barazana game da nasarar shugaban ƙasan a shekarar da goma tara ba. Da yake ƙarin haske jim kaɗan bayan tashi daga taron ƙungiyar matasan 'yan majalisun tare Najeriya magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shiyar Arewa maso yamma. ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya da ke shugabancin ƙungiyar Honorable Yusuf Bala Ikara ce ta na tashi hankulan da ake samu fa wasu ne ke kitsa su da gangan. Duk mai hankali ya san wannan matsalolin da muke fuskanta da sunan tsaro wasu ne da suke gan dama ta kubce musu ba sa so ƙasar ta zauna lafiya. Amma mu dai mun sani a efisance da kuma shi shugaba ya yi duk abin da zai yi don ya samar da tsaro. Ka sani a baya ƙananan hukumomi goma sha hudu 'yan Boko Haram ke rike da su. amma yanzu ba su rike da ko daya to ita ma waccan matsalar ta tsaro da ake fama da ita birnin gwari plateau zamfara da sauran yanki na kasar ne. in Allah ya so da yadda shi sai mun magance wannan matsala. Akwai guguwar rabewar jam'iyya da aka yi sabuwar jam'iyya kwanan nan ya za ku fuskanci wannan. Mu a gunmu APC ɗaya ce don waɗancan ba mu san su a APC ba banda kai ka faɗa ma ni ban san su ba. Dan majalisar Tare tarayyar Najeriya daga jihar Katsina sanata Abu Ibrahim shi ne ya shugabanci wannan taro. ne gwamnatin nan ta yi aiki ayyuka masu kyau wanda ya kamata ya cancanta a basu goyon ba su gaba da yi mana ayyuka masu kyau. ko da ke akwai matsaloli a wasu jihohi amma bai hana ba zai hana Muhammadu Buhari cin zaɓe ba yanzu misali ana ana da matsaloli tsakanin ah, gwamnati da sanatoci kaga bai shafi Buhari ba saboda haka yanzu abin da zai faru shi da Muhammadu Buhari amfani da darajar shi ya kawo maslaha a wadannan jihohi mataimakin gwamnan jihar Kaduna Mr. Barnabas Bala Bantak shine wakilci gwamna Malam Nasu Amir Fayin jihar Kaduna a matsayin mai masaukin baki to ai dama ka san jihar Kaduna ita ce kan gaba wajen nuna kauna da kuma amincewa da ayyukan da shi babanmu mazaunan kaduna shugaban kasa muhammadu buhari yake a kasan nan saboda haka ba abin mamaki ba ne muna godiya ganin fara taron nan a nan jiha dan nan ne mazaunin shugaban kasa kuma nan ita ce cibiyar jihohin arewa. To ko me sauran 'yan majalisar da ke cikin wannan kungiya ta matasan 'yan majalisu a yankin arewa maso yammacin Najeriya suka hango game da tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari? To sunana Abubakar kusa da kuma ni ne dan majalisa mai kilta karamin kuma kusa a jihar Katsina kuma shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina. Shi wannan taro kamar da kuke gani mu 'yan majalisun dokoki na jiha da na tarayya masu shekaru daga 45 abin da ya kasa muka ga cewa lokaci ya taho da ya kamata ni karatun ta natsu mu ga wace irin gudunmuwa zamu ba shugaban kasa domin ganin cewa ya sake koma kan kujerar shi a 2019 in Allah ya so yadda muna ganin cewa tsare-tsaren da aka taho da su to da yadda Allah za su kai kasar nan a tudun mun tsira kuma matasa za su amfana sunana malam Sama'ila Suleiman kuma wakili na mutanen karamar hukumar Kaduna ta Arewa a abin da ya jawo hankalinmu shine ganin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa ba matasa ne ba a zahirance amma matasa ne a zuci hujja da dalili kashi tara a goma na manufofinsu a gwamnatance an gina sani, domin ci gaban matasa ba mu da hujja da ba za mu zo mu kira mutane ba domin a fito a mara ma mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin su maimaita. Wannan taron matasan 'yan majalisu magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari 'yan ƙasa da shekaru 45 dai ya samu halartar 'yan majalisu daga jihohin Kano, Kabi, Sokoto, Katsina, Zamfara, Jigawa da kuma mai masaukin baƙi Kaduna. Isa Lawal Ikara, Amurka daga Kaduna a Najeriya.